الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa ce ya sake ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato kitabu tauhid kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci darasinmu da ya gabata shi ne darasi na talatin da tara a cikin wannan littafi inda muka kawo ƙarshen babe na arba'in da hudu babe mai bayani akan cewa dukkan wanda ya zaki zamani to ya cutar da Allah inda muka samu fa'ida cikin wannan babi akan cewa ba a bacin zamani saboda Allah shi a sai dai mu mutanen zamani ya zama muna da kurakurai da laifuka wanda ana buƙatar mu gyara amma zamani yana nan lamun lahiya kuma Allah shi a zamani to yau inda za mu fara a darasin darasinmu na arba'in malam ya yi bai a a babin mu na arba'in da biyar kenan darasi na arba'in babi na arba'in da biyar malam kama wanda ya saba ya ce babu ta sami ila an gane shi ko babu ta sami bi qadi al wanga babe yana bayani akan a ce ma mutum a abin nan sarkin sarakuna ko kuma alƙalin alƙalai ina ganin daidai shayi na 67 in an diba shayi na 67 bayan an wuce fihi masail ga yanan babu a tasammi bi qadil kodat wa nahwi to wannan babe yana bayani akan cewa an batan mutum alƙalin alƙalai kama a ce mutum alƙalin alƙalai ko abin da ya kama da haka malam marubuci wannan littafi ya kawo wannan dan shi an bata muna shi malam Allah shi mishi rama tarjama ganuni na zuwa ga an hana a ce ma mutum alƙalin alƙalai amma abin da yasa aka hana don kiyasi akan abin da ya zo cikin hadisin da ke cikin wannan babe wanda za mu ga akwai bayani na hadisi. saboda wannan lafazi kama a ce alƙalin alƙalai ko sarkin sarakuna ga yanin da fi ya zo a cikin buhari ana biyu hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace inna akhana asmin hakika mafi munin suna da aka aza ko kuma mafi munin suna inda layi wurin Allah rajulun mutumin da tusammi ake ambatonsa malikul amlaki wanda aka ce ma tusamma malikul amlaki ana ce mai sarkin sarakuna wanda wasu wurare sun yi kama irin sarkin sarakuna na japan ko hiri to ina ganin ya mutu ha an yi akihi to ko a sarkin sarakuna da irin shugaba Mao na China wanda saboda dadewa ce da irin yadda aka ganin girma ne sai ka ji balarabe ya rance da Mao sarkin China na wannan lokaci to an hana a ce sarkin sarakuna ko da ko yanzu ana samu akwai wanda aka ce ma sarkin sarakuna amma dai ga shari'a an hana la malika illallah ba wanda an mamallake bisa ga hakika ni in ba Allah ba dan yanzu mun san muna da sarakuna irin manyan sarakuna da masu bi musu da masu bi musu amma dai ga hakika ni Allah shine mamallaki qala sufyan sufyan ya kawo misali yace mislu sha an sha wanga yaren yayi kama da na mutanen afghanistan shahan sha wanda ba yaranmu ba ne kamar irin su tajikistan da pakistan da sauransu inda aka ambaton khan da sha din nan hmm. a bangaren su iran dai an yi wani da aka ce ma sha reza to wa ma'anar wai shahan sha din ga sarkin sarakuna hmm. saboda wannan lafazi bisa ga hakikani yana gaskatuwa ne ga Allah subhanahu wa shi a sarkin sarakuna, babu wani basarake da an mai daraja ko mai girma irin Allah subhanahu wa wanda shi an mamallakin komi ma'abuci daraja da ɗaukaka, dukkan wani mai mulki Allah ne ya ga dama ya so ya bashi wani ɗan yanki daga cikin mulkinsa. yabba bawa ne daga cikin bayi wanda ya so don haka matsayin aro ne duk wani mai mulki a duniya Ba sarake ne ko ba sarake ba Allah ya dan ara mishi ne zuwa wani lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ya so sai ya sance mulkin shi kenan mulkin ya koma ga hakika na Allah ne musamman a ranar lahira Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yau yau ba da mulki sai Allah ta'ala ya karba mazatin su zati ya karba lillahi alwahidul qaha babu mai mulki in ba ga Allah ba wanda yake makadaici jayi ta wa fi a wata ruwaya, aga yazu can da aka ce ah inna asna a ismin inda Allah wata ruwaya kuma ta zo aga yazu a rajulin mafi takaicin mutum mutum mai takaitawa alallahi ga Allah ma'ana mutumin da Allah ya hijin takaici yawmal qiyama ra al qiyama wa ahabathu majfuri shine wanda aka ce ma shahan sha ko kuma aka ce mai sarkin sarakuna ko aka ce mai alƙalin alƙalai aulu ce wadda malam ya yi a sana'a bi ma'ana auba'u babu wani suna mafi muni ko mafi takaita Allah wanda an ka aza irin a ce mutum malikul amlaki sarkin sarakuna sai aka kawo kiyasar na qadil qudas ko alƙalin alƙalai to bi cikin wannan babi akwai masail kamar haka Alhula, ta farko hayo hani an tasammi bi malikil amlak ana cewa sarkin sarakuna na iyaka sai mutum nan bangare na na da'awa an hana a ce sarkin sarakuna amma wurin tamfiz inda wanda a sarkin sarakuna yanzu kana zuwa ka ce an hana sarkin sarakuna ba ka hana don sai ce dai a kama ka ko amma dai a ɓangaren da'awa za a faɗi ɓangaren zartarwa kuma sai mutum ya kama kai ne ta saniya ta biyu a inna ma fi abin abinda ke cikin ma'ana sarkin sarakuna duk abin da yayi kama da shi mitlahu ya zama kwatankwacinsa sa kama qala sufyan shahan sha kama wanda sufyan ya kawo bayanin shahan sha dan da malikul amlaki da shahan sha duk ma'anar su guda ma'ana sarkin sarakuna to salisa ta uku a tafaddun lura fi a cikin tsanantawa fi haza a cikin wannan wanawihi da makamancinsa ma'ana an tsananta muna ba a yadda da mu sarkin sarakuna ba ko kuma irin masu yaren fashdu su ce sha an sha ma'al tare da yin yanke bi annal kalba cewa ita zuciya lam ya kasud ma'ana ko da mutum ya ce sarkin sarakuna to zuciya sai ba tana nihin Allah ba eh ba ana ne yan Allah ba shi ma wanda aka ce masarkin sarakuna ya zan ba shi na Allah ba yawa to amma dai duk da haka an ana arabi'a ta hudu a lura anna haza abin da yasa aka hanna wannan cewa malikul amlaki li ijlalillahi subhanahu wa ta'ala don girmama Allah da darajar gashi to kuma nan babe na arba'in da biyu ya kammala za mu shiga a cikin babe na arba'in da shidda babu babu kirami asma'illahi ta'ala babe mai bayani akan darajanta sunayen Allah Allah shi da sunaye kyawawa kamar wanda ya bada labari walillahi asma'ul husna fad'u biha Allah shi da sunaye kyawawa kuma Allah ya ba mu dama akan mu kiraye shi da waɗannan sunaye ma'ana suna casa'in da tara da aka ambata ko kowane guda daga cikinsu kana iya ɗaukar sunan ka roƙi Allah da shi Allah ina roƙonka don kana kaza kamar don kana Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim duk kana da dama na ka roƙi Allah da waɗannan sunaye to darajanta sunayen Allah wata tagayiru lismi da canza suna li ajali zalika saboda haka idan an sama kamar a ce Allah ya ba mutum ɗa namiji kuma bai sani ba sai ya samai wani sunan da suna Allah na to sai da baya tabbaye na gare shi cewa sunan ga wani Allah na to yanzu yaron da ya girma ne za a canza sunan a kwarai don gashi nan za mu gani ana bi shuraihin wannan hadisi daga baban shuraihu annahu kana yukanna abal hakam to shi baban shuraihu ana mai kinaya ana ce mai abal hakan baban hakam don yana da wani ɗa ko kuma Allah ya bashi wata baiwa ta hikima to sai an ka jingina shi ga wannan abin da baiwar da Allah ya mishi ana ce mai abal hakan. to ba kala lawan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne to sai annabi ya ce mai inna allaha huwa al to kai a baban shuraihu to Allah ka sani wa Allah shi al-hakamu ma'ana suna al yana cikin sunayen Allah kyawawa guda ɗari babu ɗaya wa ilaihi hukum kuma zuwa ga Allah aka mai da hukunci faƙala sai shi baban shuraihu ya ce kamar annabi ya yi mai tambaya wai nisa aka ce ma abal ne. sai ce to inna ƙaumi mutane na idan talafu idan suka yi saɓani bishayi cikin wani abu a tauni sai su taho inda nake ma'ana mutum na mai hikima in mutane sun samu saɓani yana gyara su yana shirya su ya ce to fa hakamtu bainahum sai in yi hukunci a tsakanin waɗanda na samu saɓani farabiya filal hilal ne. sai dukkan jama'a ga guda biyu da suka kawo min koke kowa ya yadda fa shi yasa ake ce mini abul hakami ko kuma abal hakami to fa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma shi abi shuraihin wanga da aka ce ma abal hakami saboda gabaiwa da Allah ya mai da iya shirya mutane masu saɓani sai ce ma ahsana haza wanga kan bai yi kyau ba a ce maka abal hakan bai ba ba ma laka min waladi, iya nawa gare ka qala ko qultu sai ni ce shuraihun ina da wani ɗa da aka ce ma shuraihu wa muslimu wa abdullah sai ya jero guda uku ga su kuma duk maza Fala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa faman akbaru cikin su wani girma ma'ana wa annahu hari wa an ka fara haihuwa kuntu shuraihu nica to ai shuraihu ko shi annahu harko Fala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace masa fa anta abu shuraihin to yanzu kan sai aka mace ma baban shuraihu rawawa abu da'uda wa gairu da abu da'uda da wani duk sun rawaito wannan hadisi in mun tsaya mun dubi hadisin ga za mu ga an canza suna don ya ci karo da suna Allah yawa shi abal hakami annabi ya yi mai tambaya ya karba ma annabi tambaya ga dalilin da yasa aka ce mai abal hakam ya ce to tunda kana da ɗaya a rinka kiranka baban na farko. sai ya koma abu shiraihin kenan da haka kenan yanzu yin Allah ya ba mutum zuriya ɗiya maza ko ɗiya mata ko kuma ɗiya maza da mata to in har za a yi mai irin wagga kinayar da larabawa ka yi a ambaci mutum da abin da Allah ya bashi to in dai mace ta attawar ko dole sai a kire shi a jingira shi da mace kila Khadija at-Tabari sai a mai sai Abu Khadija ko Aisha ya koma Abu Aisha ko hafsa in namiji na kuma kowane na kaga shi namijin nan na harko shi za a fara ambata abinda za mu samu fa'ida cikin wannan hadisa da muka karanta nan da kuma yawa abu sumayya to ka gani tunda ita Allah ya kaddara ya fara samu ta harko kuma na harko aka kinaya da shi kaga ga abu ya kuma ya yi. to bi masail cikin wannan babe akwai masail kamar haka al'ula ta warko ihtiramu asma'illahi wa sifati darajantawa da girmama sunayen Allah da sifofin Allah walau lam yaqsid ma'ana ko da ba ma'ana ake nihi ba dan kaga shi abal hakami ba yana nihin wai shi na Allah ba a'a saboda baiwar da Allah ya mai ta shirya wa'ancan bayan Allah daga kawo koke sai a gyara a daidaita sai aka bashi wannan sunan azaniya ta biyu ta rilismi li ajali zalika canza suna saboda haka idan an samu sunan ya ci karo da sunan Allah azalisa ta uku ikhtiyaru zaben akabaril abna'i wanda an mafi girma daga cikin 'ya'ya lilkun kunyati don a yi maka kinaya da suna ne sai a ce maka baban wani wanda shi ma an gaba na arba'in da shida ne ya kammala sai babi na arba'in da bakwai malam ce babu mana hazala mai shay'in ko Babe mai bayani akan wanda ya yi ba'a da wani abu fi zikrullah wanda akwai ambatan Allah a cikinsa awil qur'an ko kuma akwai alqur'ani ga wannan abin kamar rubutu alqur'ani awil rasul ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ga wani abin da akwai ambaton Allah ko akwai abin ga alqur'ani kamar ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to za mu ji mina na a hukuncin mutumin da ya aikata haka wa qaulullah da cewar Allah ta'ala wala in sa'altahum wallahi idan ka tambaye su la yaqulunna za su ce inna ma na nahudu kawai mun kasance muna ɗan kutsawa ne wannan al'abu muna wasa kulka ce abilla da Allah wa ayati da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah kuntum tasabiun kun ka kasance kuna yin izgili to wannan na kusan hadisi nan gaba za mu ji abinda an mawarin saukar waɗanda ayoyin shi nan an ibn umar daga dan umar wa muhammad ibn ka'ab da muhammad dan ka'ab wa zaid ibn aslam da zaid dan aslam wa qatada da qatada da kala hadithu ba azim fi ba'd sashen hadisin waɗanda da aka ambata na sahabbai ya shiga a cikin hadisin sashi annahu qala ya ce annahu qala rajulun wani mutum ya ce fi ga zoci ta buka a harin ta buka shi da ya zo cikin al'umman musulmi dama yana cikin munafukai sai ya ce ma ra'aina misla qurra'ina ha'ula'i ba mu taba ganin irin waɗanga makaranta namu ba ma'ana sahabban manzon Allah mahaddata alqur'ani yace argabu butunan masu manyan cikanna kaga ya fara da zargin su ba mu taba ganin waɗanda adda manyan cikan na ba irin makaranta mahaddata Alƙur'ani na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ya fara aibanta su wala yakzaba alsuna ba mu ga waɗanda adda ƙarya ga halshe ba irin su wai ma ana makaryata na kaga duk ya doko aibi ya aza musu wala ajbana inda liqa'i kuma ba mu ga waɗanda adda raki da tsoro ba lokacin da aka haɗu fagen daga duk dai yana nuna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai da karshe ma da annabi yake yani yana nuna rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alqurra da sahabbai ne makaranta mahaddata su yayi ma wanga mugun tsalmi masu manyan cikan na masu raki in an hadu a wajen makiya wajen fagen fama sannan kuma masu ƙarya kaga ya aibancin tasu da wasu miyagun abubuwa a guda uku faƙala lahu auku sai auku ya ce masa kun malik ya ce ka zabta kai ƙarya kake yi abin da ka waɗi ƙarya ne walakin laka munafikun kai kai dai fa munafiki kake bisa ga waɗanda abubuwan da kaka wani. kuma la'umu bi ranna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na waɗa ma wanga abu da dukkan waɗi kamar ka ba ni sako na sai na zo na haƙi ha ba auku, sai auku ya tege ila rasulillah wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam le kubira don auku ya ba annabi labari fa wajada alquran a qadde sabaqahu sai ya tarda da alqur'ani ya rigaye shi ma'ana Allah ya saukar da aya Shi Ba fa jaa zalika rajul sai ga wanda mutum mai wadin wadan gama gangalu ya taho ila rasulillah wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ya taho inda annabi ya zo ne dan ya kawo uzuri yace ni abinda aka ce ma na wadi ba haka nan na ba haka ni kanu ba ko da ya taho wa qadir tahala alhali an daura mataguwar annabi sirri Waraki bana na hu ruwa ya hau taguwar shi an daura mata sirji ya hau eh wa qadir ta ko a ah, kuskure mu wa qadir ta hala alhari an daura mata sirji Waraki bana na hu ruwa ya hau taguwar Baƙala ya Rasulallah, da tawawa sai sai ce ya ma'aikin Allah, inna ma kunna na hutu wa na kawai wa mu muna ɗan kutsawa na muna ɗan yin labari hadis ta haddasu muna labari hadisan rakam labari irin na matawa muna labari na labari irin na matawa na kada ubihi an na wai don mu rage tsawon hanya muna tsayiya na muna kan hanya muna labari don mu rage tsawon tsayiya mu bar ganin nisan hanya Alab ibn Umar dan Umar yace ka anni anzuru ilaihi kamar dai gani nan ina gani nai Ciwon gada ya so don ya kawo uzuri muta'alliqat bin ati naqati a a yauwa. kamar dai shi nan rataye ga taguwa a abin nan likawa ya dawo bayan sirdi yana biye da annabi bayan likawa sirdin taguwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa inna lihijarata duwatsu waɗanga da aka ƙasa tankubu rijilaihi tana bugun ƙawaruwa ne yana be Kuma annabi na ta tahiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko yana bayanta yana ba da uzuri wa huwa yaqulu yana cewa inna ma kunna nawudu wa nal'ab kawai muna dan kutsawa na muna dan yin wasa wai yana nuna abin da ya faɗi ba da gaske bane wa yaqulu lahu rasulullah manzon Allah yana ce mishi sallallahu alaihi wa alihi wa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un e yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kun ka kasance kuna izgili la ta taziru ku ka duk uzuri duk abin da ka to hadi ka ba kowa Allah kanka la ta taziru ku ka duk uzuri kar kafartum ba da imanikum kun kafirce bayan kun yi imani wanda aya ta 65 kenan da 66 a cikin suratul tauba ma yalfitu ma a ma yaltafitu ko ilayhi annabi bai waiwaye shi ba wa ma yazidu alayhi wa ma yaziduhu alayhi kuma bai kara mai komai ba illa yana cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasabiqun arkafartum ba'da imanikum shi ma wanga babin kusan nan ya kammala babi na arba'in da bakwai sai masail nashi eh, bi masail cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula ta warko wayyar azima kuma ita ce mafi girma anna mana hazala da haza fa huwa kafirun duk wanda yayi ba'a da ayoyin Allah ko da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam eh abillahi yayi ba'a da Allah ko ayoyin Allah ko manzan Allah ya kahirta dan ba izgili da wannan a zo a wada mishi wata magana da aka waɗa ma wani ta biyu anna haza, huwa, tafsirul aya. wannan shine fassarar ayar fi man ba'ala zalika ga duk wanda ya aikata irin haka ina manka na kowane da iyaka kawai a ce mai abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ta uku الفرق بين namima bambanci tsakanin annamimanci wan nasiha kaga shi wanga sahabin manzon Allah aufu da yace wallahi sai ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wa munahuci na yace yi ba yawa nasiha ta yace yi don haka sai ya tarar da ma alqur'ani ya riga yi shi yawa wan nasihatu lillahi wa rasulihi da yin nasiha ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta تهدو الفرق bambanci بين العفو الذي يحبه الله tsakanin yahe da Allah ka so wa bainal gilza da tsakanin tsanantawa ala a illa ga yahewa sannan kuma ga tsanantawa ga makiya Allah don kaga gaba ne ce na rance da Allah sai na faɗa ma manzon Allah abin da ka faɗi kaga bai da wata niyya ta munahuci illa dai an tsananta mai gaba gare shi ya sani alkamisa ta biyar anna min al'azari ma la yanbaghi an qubala akwai uzurra waɗanda ba a karba dama mu'mine suna karba uzurra ko yawa to amma akwai uzurin da ba a karba dan gashi ya to ya kawo mu annabi uzuri annabi ya ce ala ta atazuru Allah ma ya shaidar da haka ya saukar da aya la ta atazuru kan ku ba da duk wani uzuri an kafartum ba da imanikum kuna da imani so waɗannan maganganun sun sa sun yi ridda idai ba mu lokacin mu minti uku ko a ah, to in uku na ka ainihin kamata mu tsaya ko yawa awo insha Allah to alhamdulillah insha Allah ga dai wani ya kawo tambaya sai dai kamar wanda ka'ida suke ne ya ka a karanta ta amma usbu'ul muqbil sai an yi nazari tun da tambaya sai aka cewa wani malami ya rubuta littafi ilamul muwaqqi'ina arrafil alamin sanar da masu sa hannu madadin Allah don mai fatawa kamar ya sa hannu nawa a madadin Allah halattawa da haramtawa na Allah na don haka bai yiwa ɗaya da kaji ba ka ce kaza ka zana a ka dai ta hika yi nazari in ka gane ka zo da bayani in baka gane ba ka to ka baka gane ba sai ya zama an kauce ma abin nan yawa wala taqfu can cikin suratul isra ba ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga ba magana shi shigi kenan eh insha Allah tambayoyi dai kamar guda biyu ne sati na gaba kuma an Allah ya kaddara mai yiwa sai a zo da amsu sai Allah ya ce. Allah ya muna muwafaka shi mana dace Allah ya sa ayyukan musu zama san bi ɗaya tashi muna roƙon Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lahiya Allah subhanahu wa ta'ala ƴan uwan mu waɗanda a cikin damuwa duk inda suke cikin ƙasar ga da wajen ƙasar ga Allah ka yaye musu damuwa Allah ka sauka mana da aminci ka ɗauke mana tsoro albarkacin alƙur'ani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك